والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله آل الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa ya raya mu zuwa wannan lokaci kuma a wannan masallaci mai albarka domin mu ƙari kanmu da sani na addini kuma mu ƙari kanmu da imani lallai wannan littafi da za mu karanta a wannan majalisi ɗaya ne daga cikin manya-manyan littattafai wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ya rubuta shi kuma malami ne wanda yake fitacce ba wanda yake boyayye ba wanda yana ɗaya daga cikin malaman da suka wato raya ilimi na musulunci wanda suka ba da rayuwarsu da lokacinsu cikin hidima ga addinin musulunci shi sa kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da suka bari a baya da haka duk wanda ya san wannan malamin wanda shi ne imam habib Abu abdullahi Shamsuddin Muhammad ibn Abi ibn Ayyub azza'i zari al wanda aka fi sani shi da Ibn Kayyamin Jauziya, rahimahullah babban almajirin shekul Islam Ibn Taymiyyah mutum ne wanda ya rasanci ilimi kuma ya yi rubuce-rubuce ya yi wallafa-wallafa masu yawa daga cikin babban abin da ya bari na ilimi wanda kuma ake amfanuwa da shi shi ne wato littafin zagin ma'ad fi hadi khairul ibad wanda babban littafi ne da ya rubuta shi kuma littafi ne da ya kunshi rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa da tabarkinsa kuma malamai da yawa wanda suka zo bayan ibn al-qayyim rahimahullah sun yi kyakkyawan yabo a gare shi wanda yake nuna ikhlasinsa wanda yake nuna ma'ana tsarkake niyyarsa daga cikin waɗanda suka yi magana a kansa akwai imamun zahari rahimahullah yana cewa shi malam ibn qayyim ani yi bil hadith ya himmatu da ilimin hadisai wa fununihi da kuma fannonin hadisai gaba daya wa ba'abi rijali har ma magana akan masu rawaito hadisai kuma duk wanda ya koma cikin zadul ma'ad zai ga wannan abu yace wa kana yashtagilu fil fiqhi malami ne da yake yana shagaltuwa da ilimi na fiqhu wa yujidu takrirahu kuma yana kyautata wato tabbatar da masaloli na fikihu din wa fil nahwi haka nan da nahwi ina har bangaren larabci ya gogo a ciki kuma ba abin mamaki ba ne saboda mahaifinsa shi ne babban malami a garin nasu shi aka wakilta ma kulawa da wata makaranta wacce ita ake kiranta aljauziya ne shi yasa ake kiran shi ibn qayyim jauziya ma'ana dan wanda yake kulawa da makarantar aljauziya shine ma'anar ibn qayyim aljauziya amma ba sunan shi ibn qayyim ba sunan shi abubakar abubakar gani ko Eh, hakanan ɗaya daga cikin manyan malamai alƙali burhanuddin zan iya ce ma ta adini sama'i ausa a ilmin ilman min ya ce shi ya duba a wannan zamanin ya ce bai ga wanda ya fi shi yalwan ilimi ba a zamaninsa kenan wanda ya yi rayuwa ne daga shekara ta 691 bayan hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam aka haife sa har zuwa shekara ta 751 babban malamin hadisi na ibnu hajar al-asqalani yace kana jali'al janan ibn al-qayyim mutum ne wanda yake bai da fargaba na abin da yake bai da tsoro wasi al-ilmi yana da yalwan ilimi arifan bil khilafi ya san sabanin malamai wa madhahibis salaf da hanyar ma'ana eh, ta farkokin magabata yace wa galaba alaihi hubbu ibn taymiya kaunar ibn taymiya ta yi rinjaye akan sa hatta kana la yakhruju an shay'in min aqwali har ya kasance dai bai saba ma fatawoyin ibn taymiya ce bal yantasiru lahu fi jami'i dalika wa qad haddaba kutubahu ya duba wasu littattafan ibn Qayyim ya yi aiki a kansu. Ibnu rajab al-hanbali shi ma yana cewa kana rahimahullah za ibadatin wa tahajjudi haka bai takaita a ilimi ba haka ake son mutum musulmi kar ya takaita kawai akan ilimi kuma babu ibada ibn rajab yake cewa mutum ne ma'abocin ibada da tahajjudi sallar dare wa tula salatin ila al-ghayatil quswa kuma yana yawan tsawaita sallah har ma an kasance ma da yawa ba sa bin ibn al-qayyim sallah saboda inda yake tsawaita sallah yace lam ushahid mithlahu fi dhalika ban taba ganin wani irin sa ba wala ra'aytu awsa minhu ilman wala a'rafa bi ma'ani al-qur'ani was sunnati wa haqa'iqil imani minhu ya ce ban taba ganin wanda za ka ce ga shi ya san ilimi da sanin ma'anonin alkur'ani da sunna ba kamansa ya ce amma walai sabuwal ma'asu shi dai ba wai za a ce ya fi kowa ba ba za a ce bai fuskure ba walakin lam arafi hu mithlahu ya ce amma ni ban taba ganin malami irinsa ba a ga waɗannan duk manyan malamai ne ibnu kathir wanda aka fi sanin shi malamin babu tafsirin nan shi ma yi yabo a kansa ya ce wa kana husnal qira'ati wal khuluq domin duk zamani ɗaya suka yi rayuwa ya ce mutum ne mai kyawun karatu da kuma ɗabi'u kafirar tawaddudu mai ƙaunar mutane la ya a ahadan bai ma kowa wato ƙyashi bai da hassada wala yi urihi bai cutar da kowa wala ya sta'ibu bai aibanta kowa wala ya a ala ahadin baya ma kowa gaba ko ƙiyayya ya ce wa kuntu min ashabin nasi lahu ibn kathir yake cewa ni ina cikin wanda suka fi lazimtarsa wa ahabbin nasi ilaihi kuma wanda ya fi ƙaunarsa da haka mutum ne wanda yake mutumin kirki kuma an ka duba cikin littattafansa za ka ga haka musamman kamar wannan littafin da za mu karanta kuma ba abin mamaki ba ne kamar yadda ya faɗa tun da ya tashi cikin gida gida wanda yake na ilimi gida wanda yake na tarbiyya babban abin da zai baka misali akan kwarewarsa a cikin ilimi da gogewarsa da tsarkakewar zuciyarsa shine wannan littafin nashi na zadul ma'ad wanda yana cikin kusan mujalladi hudu zuwa biyar ya rubuta shi ne ma'ana tafiyarsa da yi daga ta aikin hajji a cikin wannan tsakanin ya rubuta kafin ya je ya dawo yana tafiya yana rubutu da haka yana ɗaya daga cikin abin da ake ganin ma kaifin haddasa ne abubuwan da yake iya tunawa ne bai ke rubuta su kuma yanzu ya zama babban littafi da zai wahala a ce ka shiga wani gidan littattafai na ilimi ka ce baka ga zadul ma'ad ko a ce an ambace shi wani bai san shi ba da haka babban littafi ne da littattafai bayan shi irin su a alamun muwafi'in a rabbil alamin yana su tariqul hijratain madarijus salikin ya da littattafai da yawa littattafan shi sun fi guda saba'i, wanda kuma suna nan ana karanta su yana da littattafai da yawa da su shifa'ul alil da dai makamantansu to don haka babban malami ne kuma ba abin da wannan yake nunawa illa tsoronsu ma'ana da Allah maɗaukakin sarki da kuma kyautata niyyarsu kuma shi wannan littafi littafi ne da wato ya zamanto littafi da da yawa daga cikin al'umma sun amfani da shi kuma ba a gushe ba ana amfanuwa da shi musamman saboda abin da ya kunsa babban abin da zai baka mamaki shine wannan littafin mafarinsa shine tambaya aka mishi ya bada amsa da haka duk abin da zai zo a cikin littafin amsar tambayar ne yake bayarwa a ga yanzu mutum nemo aka tambaye shi tambaya daya kila bai fiya bada ita a cikin minti biyar ba to shi tambaya ne wani ya masa shi yasa littafin sunan shi ya fi shahara da cewa adda'u waddawa amma dai yana da wani suna shine aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi za ku ga an rubuta a wasu wasu wasu littattafan da haka ko je ka dauka littattafai guda biyu ne littafi ɗaya ana kiran shi adda'u waddawa ma'ana cuta da magani sunan shi na biyu kuma aljawabul kafi ma'ana amsa wacce take mai wadatarwa liman sa'ala da dawa'i shafi ga wanda yayi tambaya akan magani mai warkarwa wannan shine wannan littafi mai girma na wato ibnul qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'a kuma eh, in aka duba maudu'in littafin Lallai mutane suna cikin damuwoyi masu yawa sawa'un damuwa ce ta aƙida ko damuwa ce ta gurɓacewan ɗabi'u ko halayya ko kuma wasu abubuwa daban da haka da aka mishi tambaya shi yasa sai ya faɗaɗa amsa kuma da yawa masu wasu cututtuka sun bibi karantarwansa kuma suka samu waraka cikin abin da ya karantar da su saboda duk inda mutum zai samu waraka bai wuce ya samu waraka cikin littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata waraka bayan nan kuma babu wata waraka da ta wuce su babban waraka mutum ya samu waraka cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa ibn al-qayyim yayi maganganu masu taba zuciya masu jan hankali kowane irin laifi mutum yake aikata kowace damuwa yake ci in ya koma ya bibiya zai ga akwai maganinta a cikin wannan littafi mai girma Yaushe ya yasa muka yi tunanin cewa mu karanta wannan littafi la Allah wasu daga cikin damuwoyin da suke damu mu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sa mun tsarkake niyya cikin abin da mu yi na karanta wannan littafi mu samu waraka mu samu kyautatan halaye mu samu tsarkakar zukatanmu mu domin zuciya ita ce babban damuwa zuciya ita ce idan ta gurɓace to komai zai iya lalacewa in kuma ta gyaru komai zai iya gyaruwa don haka farkon littafinsa ya bude shi da sunan Allah maɗaukakin sarki an ambaci tambayar da aka masa shine mai tambayar yana cewa bismillahi wa bihi nasta'in cewa da sunan Allah kuma a wajen shi muke neman taimako ya ce mata kulus sadatul ulama ya ku shugabanni malamai shi aka rubuto ma tambayar ana tambayar sa yace me kuke faɗa menene amsar ku a immatul din ku ne shugabannin addini radiyallahu anhum ajma'in me zaka faɗa akan bi rajulin ubtuliya bi baliya akan mutumin da Allah ya jarabe shi da wata musiba wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa kuma mutumin ya tabbatar cewa wannan abin da ya same shi na bala'i in ya ci gaba da zama a cikin halin wannan bala'in zai gurbata mishi rayuwar shi ta duniya da lahira wa qad ijtahada fi daf'iha kuma shi mutumin yayi kokarin tunkuɗe wannan cutar wannan bala'in da yake ciki an nafsihi ta kowace hanya bi kulli tariqin yace fa ma yazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan amma fa abun kullun daɗa gaba yake bai raguwa yace fa mal hilatu me dabara fi daf'iha cikin tunkude wannan abu wa mat ku menene hanya ila kashfiha da za a yaye wannan abu farahimallahu man ana Murtala, to Allah ya ji kan wanda ya taimaki wanda yake ya haɗu da wata musiba mai tambayar ne yake faɗan tambaya kun ga tambaya ce sai kuma yayi bugu da ƙari ma'ana yana neman a taimaka masa ya ce domin wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matukar bawan nan ya taimaki dan uwansa kenan yana neman taimako yanzu shi wani. dan haka suka ce aftuna ma'ajurina rahimakumullahu ta'ala a ba mu fatawa akan wannan tambayar menene amsa shine rubuta littafin shine amsa kaga wannan na farko yana nuna ma'ana tsarkakewa ta zuciyarsa sannan kuma yana nuna cewa akwai alkhairi cikin tambaya mutum ya tambayi abin da bai sani ba kuma ya tambayi wanda ya dace ya tambaya ya tambayi malamai waɗanda suke masu tsoron Allah maɗaukakin sarki masana Allah su ya kamata ya tambaya in zai yi tambaya domin tambaya kama da yake cewa mabuɗin ilimi kuma Allah maɗaukakin sarki ma kira bayan shi ya nune su da cewa su zamanto masu tambayar abin da ba su sani ba Allah ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun abinda duk ba ku sani ba to ku ba ku tambayi ma abota sani su za su sanar da ku. kuma rashin tambaya shi yake jefa mutum cikin damuwa yake jefa mutum cikin kunci cikin bata da halaka shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu tsira saboda duk abin da suka gani suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu ga abin da ya dace dan haka da aka yi wannan tambayar sai shi malam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama sai ya ce ah, alhamdulillah ce godiya ta tabbata ga Allah amma ba'd bayan haka faqad thabata fi sahih al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma anzala Allah da'an illa anzala Allah lahu shifaa'a kaga mabudin tambayar kenan farkon amsar da ya fara bayar yace ai ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda imamun Bukhari ya rawaito shi daga Abu Hurairah yana cewa babu Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar mata da waraka haka duk wata cuta da ka gani tana da magani sai dai cuta guda biyu wanda hadisi ya cire ta shine mutuwa da tsufa wannan ba su da magani ba su da magani amma duk wata cuta da za ta zama cuta ce sawa'un ta ta gurbatan hali ko cuta ce ta zuciya ko cuta ce mai nakasa jiki to duk wata cuta tana da magani kuma Allah ya saukar da warakarta sai sake kawo hadisi ce wa fi sahihi muslimin min hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li kulli da'in dawa ga dukkan cuta akwai magani fa idza da dawa'ud da'a bara bi iznillah idan wato asalin shi maganin ma'ana ya ya idan cutar maganin yayi daidai da cutar to sai kaga an samu waraka da izinin Allah haka ba wani mutum da zai zo yana da wata cuta a ce cutar shi ba ta da magani idan cuta misali ta zuciya ce kamar munafurci kamar girman kai kamar hassada waɗannan cututtuka ne na zuciya suna da magani Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur haka duk wata cuta ta zuciya tana da magani haka nan cuta ta eh, gangan jiki tana da magani mana akwai cuta ta fili akwai cuta ta boye cuta ta fili ita ce cuta da za a dinga ganin jikin mutum ya auku da wani wani yanayi na gurɓacewan yanayinsa cuta boyayya kuma ita ce cututtuka na zuciya Allah ya raba mu da su ya sake cewa wa fi musnadil imami ahmad min hadithi usama ibn sharif عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء شوى الله مدعوكتين سركي بي سوكر دا وتشتا بفاشي سيدي سوكر متى دورك علمه من علمه وانت يسني يا سني وجهله من جهله وانت بيسني ببيسني با haka in baka san maganin cuta baka ce baka sani ba amma karka ce babu magani gane ko ba wata cuta da ba ta da magani wa fi a wani lafazin kuma da imamu abu dawud ya rawaito da ibnu majah cewa inna allaha lam yaba da'an illa wada alahu shifa'a. Allah bai sanya wata cuta ba face sai da ya sanya masa waraka au dawa'an ko kuma cututtuka illa da'an wahidan sai dai cuta daya kalu ya rasulullah ma huwa qala al-haram shine tsufa qala tirmidhi hadha hadithun sahih Haka hadisi ne mai inganci Kina wannan duk shimfiɗa yake yana gaya ma mai tambayar nan cewa tambayar da kai akwai magani domin shi mai tambayar ya nuna cewa fa kaman abun kullun daga gaba yake cutar ba ta raguwa kaman babu magani kenan shine shi malai yake ce mishi akwai magani to ya fara bada magunguna in gane ko yace na farko dawa ul'i as-su'al cuta ta kullewan kai maganinta shine tambaya cuta ta jahilci maganinta shine kai tambaya an mutu yana cikin jahilci bai sani ba abin da zai warkar masa da wannan jahilci shine yayi tambaya kar ya zauna ya makale a cikin jahilci ya ce ba zai yi tambaya ba yace wa hadha ya ummu adwa'il qalbi wa ruhi wal badani wa adwiyatihi ma wannan ya kunshi cuta ta zuciya da cuta ta rai da cuta ta gangan jiki da magungunan su cewa kan ja'ala Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama aljahala da'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya jahilci cewa cuta ce kuma jahilci cuta ce da yawa akwai mutane wanda suke jahilai kuma wannan cuta ce babba kuma wani yana jahilcin bai san cewa yana jahilcin ba yace waja'ala dawa'ahu su'alal ulama dan haka tambaya maganin sa shine a tambayi malamai na a cikin halari ya zo ai fasalul ulama ko ka ku tambayi malamai ba har aka ga mutum ya je ya aikata aiki yana ganin hakan ne daidai aiki na jahilci to inda ya tambayi malamai za su gaya masa wannan abin ba haka ya kamata ka yi shi ba ai akwai abubuwa da da yawa da ake aikawa na kurakurai wanda ake aikata su meye mafarin su jahilci sawa'un aiki ne na ibada ko aiki ne na eh, bauta da sauransu zaka ga sa shine jahilci inda yayi tambaya ba zai aikata wannan abu ba saboda haka maganin wannan cutar ta farko cuta ta jahilci shine tambaya an mutum yana fama da cutar jahilci to ya to mai tambaya duk abin da zai iya tambaya kar ya aikata abu face sai yayi tambaya akai yace farawa abu dauda fi sunanihi min hadithi jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala kharajna fi safar hadisin jabir dan abdullah yace wato hadisin abu dawud yake cewa wata rana mun fita cikin tafiya fa asaba rajulan minna hajar wani mutum daga cikin mu sai aka fashe mishi kai da dutse aka mishi rotse fashajjahu fi ra'sihi sai ya zama ya fasa mishi kai sun mahtalama sannan mutumin nan bayan ya samu wannan damuwa din ta an fasa mishi kai sai ya kwanta bacci kuma sai yayi mafarki ma'ana mani ya fita a jikinsa me ya kamata yayi in ya farka a me ya kamata yayi tsarki ko yayi tsarki tsarkin nan ko da ruwa ko kuma da abin da yake ba ruwa ba in babu ruwa to shi mutumin nan da ya farka sa'ala ashabahu wanda suke tare da shi sai ya tambaye su faqala sai ya ce hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum shin kuna ganin zan iya yin taimama akwai saukin da yi taimama saboda raunin da yake kaina in na sa ruwa zai iya cabewa ya tambaye su kaga shi yanzu yayi tambaya yana neman waraka kalu sai suka ce ma na najidu laka ruksatan sai suka yi gini akan abin da suke da shi suka ce ai babu wani sauki da kake da shi ya kamata da a ce ba mu sani ba amma bari mu tambayi wanda suka sani sai suka ce babu wani sauƙi dole sai ka yi wannan amfani da ruwan nan wa anta taqdiru a halin gashi kana da iko akan ruwa ga ruwan yana nan taya ba za ka yi amfani da shi ba ya ce fagtasala mutumin nan sai ya yi wanka da ruwa famata yin wankan sai ya sabbaba mishi sai ya mutu ya yi sanadiyar mutuwarsa saboda dama shi ya ji tsoron haka shi sa ya tambaya jabir ya ce kadim na ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ukhbira dalika lokacin da muka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sai aka ba shi labari ga fa abin da ya faru da ɗaya daga cikin sahabbanka ga kuma abin da aka gaya masa ga abin da ya yi ga abin da ya biyo baya faƙada sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kataluhu ai su suka kashe shi su ne sanadiyar mutuwarsa qatalahumullah su ma Allah ya kashe su ma'ana tunda abin da suka aikata Ya ce ala sa'alu idan lam ya'lam me yasa ba su tambaya ba tunda su ba su sani ba mana ya nuna cewa kenan akwai wani abu da ya buya musu na ilimi ba sani ba da sai su tambaya ko ai akwai ayatul tayammum ta sauka ko Allah yake cewa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban mutum zai iya samun ruwa amma bai da ikon amfani da ruwa dalilai da yawa za su iya hana mutum amfani da ruwa misali mutum zai iya samun ruwan alwala to amma yana tsoron tsananin sanyin ruwan in ya sa a jikin shi zai cutar da shi kaga ba iko amfani da ruwan akwai shi amma laisa qadir bai da iko amfani da shi to wannan kace sai yayi alwala da ruwan sanyi haka nan kuma mutum yana iya samun ruwa misali ga ruwan nan ya same shi kamar a ce ya samu rijiya ne zai ɗibi ruwa amma akwai wani babban maciji a cikin rijiyar bayan da za a taɓa rijiyar in an taba maciji ne a ciki zai fito ya kashe shi ai ruwan akwai shi amma ya za a amfani da shi hanya amfani da shi babu saboda haka dole sai ya koma da taimama in gane ko ko kuma ga ruwan amma an ce ruwan na siyarwa ne bai da kudin da zai siya ya amfani da shi ga dai ruwan yana nan haka ashe ana nufin cewa ba rashin ruwan ba ne kawai ko da an samu ruwan sai an samu ruwan an samu ikon amfani da shi ko don haka Mazala sallallahu alaihi ce me yasa ba su yi tambaya tunda ba su sani ba ai fa inna ma shifa'al iyyi as-su'al domin warakar kullewan kai shine al'i shine tambaya innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sura aw ya'suba ala jurhihi khilqatan thumma yamsahu alaiha wa yaksilu sa'ila jasadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da zai wadatar da shi kawai shine yayi taimama in yayi taimama kuma wajen da yake da rauni din ya dauki tsumma ya daure shi in ya daure shi da tsumma sannan kuma sai ya shafa kan tsumma inda raunin yake sauran jikin da ba rauni ya sa buwa shikenan ya bi sauki to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ne yace fa akhbar annan jahla da'un sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa jahilci cuta ne da wannan mutanen su sun jahilci abu ko wa anna shifa'ahu as-su'al kuma abin da zai warkar da jahilci shine tambaya haka in mutum ya san bai san abu ba ya tambaya in gane ko mutum ya san bai san abu ba yayi tambaya akai kuma irin wannan matsalar tana iya faruwa a yanzu za ka iya zuwa ka samu mutum ya karye a hannu ko a kafa an sa mushi irin abin da ake sa asibiti ko na ɗaure zai tambaye ka to ya zai yi da alwala wani zai ce zuba ruwa a kai in ya zuba ruwa kai ba tsumma ne kuma ruwan nan zai yi naso zai koma can ƙasa zai iya taɓa icen da yake ciki in ice ne idan kuma irin wannan filasta ne na asibiti shi ma za su ce ma ka a sa ruwa kawai ya ce a in baka sa ruwa ba kana da iko ai dole sai ka sa ruwa to inna ma fihi an yamsaha alayhi sai ya shafa wajen da yake filansa nan inda babu filansa ya samu ai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wanda zai ce sam sai dai ka samu ne haka ne ko ce lallai sai dai ka samu ne to wannan kaga ya ba fara bada misali na cuta da kuma magani kenan jahilci cuta ne magani shi tambaya mutum bai san abu ba ya yi tambaya na biyu mala ya ce shifa ƙur'ani waraka ne kuma wannan gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki shi ke zance kuma zance wanda yake na gaskiya cewa kan akhbara subhanahu anil qur'ani annahu shifa'u Allah ya bada labari cewa alqur'ani waraka ne fa qala ta'ala Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa kafirai suke cewa Allah ya ce yake ba da labarin abin da suke fada cewa inda a ce wannan alkur'anin mun sa shi a wani harshe wanda yake harshe na bare ba na larabci ba muka saukar da alkur'ani to su waɗannan masu zance da harshen larabci da sun ce ai a bayyana mana me abu kaza yake nufi da yarenmu. Allah ya ce ta yaya za a yi a ce shi annabin nan ba ajame ne kuma yayi magana da larabci ko kuma a'a ba larabe ne yayi magana da zancen da ba larabci ba a ajamiyun wa arabi a hada abu guda biyu ai ba za su yi ba kul Allah ce ka gaya musu cewa huwa shi wannan alqur'ani din lil na amanu hudan wa shifa waraka ne kuma shiriya ne ga waɗanda suka ba da gaskiya da shi da haka Alƙur'ani waraka ne amma fa ga wanda ya ba da gaskiya da shi haka da Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ne. kuma muna saukarwa daga ayoyin alqur'ani abinda yake waraka ne kuma jin kai ne ga mu'minai wannan kada mutum ya dauka wannan min din cewa ta ta da wani zai ce to ai wani bangare ne kenan na qur'ani shine shine waraka tunda an ce minal qur'ani ai ba'dhu ko to ba haka bane shi qur'ani dukkanin sa waraka ne min awwalihi ila akhirih domin zance ne na Allah tunda Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa bai ce qul qul ba'dhu ko lillazina amanu hudan wa shifa yace qul huwa dukkanin hudan wa shifa haka wannan min din da aka ce min una da bayanin jinsi la li ana bayanin jinsin wannan abin da Allah ya saukar cewa fa innal qur'ana kullahu shifa alqur'ani dukkaninsa, dukkanin alqur'ani waraka kama kala fil ayati al fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahannam alkur'ani waraka ne na zuciya ko zukata daga cuta ta jahilci wa shakki hakanan cuta ta kokwanto irin cutar munafikai kenan suna kokwanto akan gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alkur'ani shine maganin wannan cuta subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaan من a'am wa la أعم wa wala ولا wa la أنجأ في izalati da'i min القرآن Allahu akbar Abin da da ke faɗa kenan cewa Allah bai saukar daga sama wata waraka wacce tafi gangamewa tafi amfani tafi girma tafi wato asalin kawarwa tasiri wajen gusar da cuta ba fiye da Qur'ani babu kuma nan zancen gaskiya ne babu wani abin da ya kai Qur'ani warkarwa duk abin da ka nema ka rasa mafitarsa ka koma ga Qur'ani za ka samu mafita a cikinsa shine mafita shi yasa inda za mu koma ga alkur'ani duk mafi yawanci kashi 90 cikin damuwoyin mu za mu samu warkar su ne za mu koma ga littafin Allah sawa'un damuwa ce ta sabani ko cuta ne ko menene ko rashin dabi'a ne in muka koma cikin littafin Allah sai mun samu mafita a ciki hada yace wa tabbata fi sahihaini ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim daga hadisin abu sa'id al radiyallahu anhu ke cewa qala in talaqa nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi safaratin safaruha wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi wata tafiya da suka yi tafiya a cikin ta hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab sai da suka zo suka samu wasu wato asalin kamar unguwa ko gari na wasu larabawa mutane suna da wajen wajensu matsugunansu suna zaune fasta kuhu sai su sahabban nan da suka yi tafiya cikinsu akwai abu irin kudin ma'ana lokaci ya kure musu zango ya kama su a wannan wajen sai suka je wajen mutanen nan suka ce da Allah ku ba mu makwanci muna so mu kwana mu baki ne hanya ta yanke mana muna so in kun bamu makwanci gobe mu wuce mutanen nan sai suka ki suka ce mu ba mu gamsu ba ba za mu ba ku makwanci ba ba mu da abin da za mu ba ku makwanci to ana cikin haka faludi ga sayyidu zalikal hayy bayan wannan abin ya faru shugaban waɗannan larabawan da suke zaune sai wani abu daga cikin abubuwa masu dafi ya cije shi na ce ludiga shine abu mai dafi ya cije mutum ta yi ko maciji ne ko kunama ko dai wani abu makamancinsa ma'ana ya sa mishi dafi fasa'u lahu bi kulli shay'in la fa'u shay ba irin maganin da basu masa ba komai yake amfani duk maganin da suka san ana yi su waɗannan larabawan kenan duk maganin da suka san ana amfani da shi a yanzu cuta ce ma da yake ba misali a hadisin ko cuta ce ta samu mutum da haka duk wani magani da aka san ana yi kowane irin abu ne sai da suka haɗa shi mutumin nan ko motsi baya yi faƙala ba abu wasu masu hankali a cikinsu sai suka ce lau'ataitum haula'i rahafa na nazar ko za ku je ku tambayi waɗancan mutane wanda da suka zo muka hana su makwanci la'allahu an yakuna indahum ba inda ba'dihim shaidu kaga an koma tambayar farko ke da su ba su da masaniya su yi tambaya ke mu je mu tambaye su ta iya yiwuwa suna da wani abu ma'ana shi sa ba baka raina wani yadda mutum yake ka raina shi ta iya yi yana da wani abin da kai baka da shi kaga su sun ƙi karɓar su da saboda wanda ne su kuma da abin ya same su suka yi tunanin to kuma yanzu suna buƙatar su fa'atauhu sai ko suka zo suka same su faqalu suka ce ya har rahabu ya ku waɗannan mutane inna sayyidana ludiga ga shugabanmu ba wani dafi ya same shi wasa'aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay ba abinda ba mu masa ba ba abinda ya masa amfani fa hal inda ahadin minkum min shay ko a cikin ku akwai wanda yake da wani abu fa qala ba'dhum wani sai ya ce wasashi suka ce daga cikin sahabban kenan yace wallahi inni la urqi yace na rantsi da Allah ni ina yin tofi ma'ana ina tofi tofi wannan ba laifi a musulunci amma ya kasance tofi ne wanda yake shari'a ta yadda da shi an bi shi cikin ka'idoji na shari'a kamar yadda zai zo a cikin wannan hadisi yace ni ina yin tofi walakin amma dai laqad eh, istadafnakum falam tudibuna mun nemi ku ba mu makwanci ku karbe mu a matsayin baki kunki fama ana birakin lakum hatta taj'alu li ju'lan yace wallahi ina da tokin da zan yi amma ba zan yi ba sai kun sa mun wani abu na wato lada da zaku ɗan zan yi tokin mai ladan mai zaku tunda ni na zo neman kwanciya kun hana ni yanzu kuma kuna bukata a waje na dan haka in zan yi mai zaku me zaku ba shikenan fasalahu sai aka yi ta magana dai ana kai kawo har dai suka daidaito ala qati'in min al a ƙarshe dai suka tsaya akan cewa a yanka musu wasu dabbobi ma'ana a ɗiban musu wasu dabbobi ila kai guda biyar ko guda shida ko guda bakwai adadin bai zo ba amma dai a ɗiban musu wasu dabbobi don suna da dabbobi fanɓalaka yan fulo alaihi wa yakara shi kenan da suka sanya musu suka yadda sai ya je yana mishi tofi annablu ne tofi yana tofi a kansa yana karanta alhamdulillahi rabbil alami ya karanta alhamdulillahi rabbil alami amma nan ya karanta fatiha gaba daya fatiha mecece qur'ani ko yana karanta alqur'ani yana cikin karantawa sai aka ce shi mai ba da labari ya ce faka annama na shiɓa min iƙa mutumin sai ya zabura kamar wanda da aka sa shi igiya aka ɗaure shi sai ya tsinki sai ya zabura ya farfado ka yamshi sai tashi yana tafiya da ba abin da suka mishi ya kasa masu wa ma bihi ulma ba da wani abu da yake damun shi kuma har abin da yake damun shi ya kau ta yaya ya kau وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة القرآن aka karanta masa haka alqur'ani shifa fa'awfawhum ju'lahum sai suka cika musu alkawarin su su kuwa suka ba su wannan dabbobin da suka musu alƙawari annabi salahuhum alaihi fa qala ba'dhum wa suka ce iktasabu a cikin wanda suka yi tobin shi wanda ya tobin sai wasu suka ce to fa sai dai a raba yanzu kowa a bashi nashi فقال الذي raka wanda ya yi tobin sai ya ce a'a la naf'al hatta na'ati annabiya sallallahu alaihi wasallam fa nadkur lahu alladhi hikima a ciki ce ba za mu yi komai ba sai mun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun bashi labari shikenan kana fa nan buru ma za ya sai mu ga me zai gaya mana faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu zalika suka je suka ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama fa sai ya ce ma wanda yayi to wanda yayi to shine Abu Sa'id al-Khudri sahabi sa'ad ibn Malik ibn Sinan yace wa ma yudrika annaha ruqya menene ya sanar da kai cewa ita Fatiha din nan mai warkarwa ce sun makana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada asabtum abinda kuka yayi daidai iktasimu ku je ku raba da a kun sama ni ma ku ce da mun kaso na ciki fatiha aka karanta kuma a nan gabar yana da kyau mu fahimci wani abu ita addu'a ba komai take bukata ba illa ka da Allah duk mutumin da ya addu'a babu yaqini addu'a da ba za ta asu wani zai zo ya karanta fatihan da yaqini da Allah cewa ya karanta dan neman waraka ya san cewa za ta warkar da izinin Allah ya samu waraka wani tun san zai fara karanta yana ganin kila ba za a samu waraka ba yaqini da haka du'a ana yin ta ne bi yaqini ma'ana ka bada zuciyarka gaba ɗaya cewa wannan abin yayi a wajen Allah wasu malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ba bada labarin ayyuba Allah wa ayyuba ibna da rabbahu ko anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin wa dhikra lil 'abidin cewa annabi ayyuba ya roki Allah da yaqini Allah ya tabbatar masa ya amsa masa to yanzu abin tambaya a nan so nawa ne muke shiga cikin damuwa da muke bukatar mu roƙi Allah madaukakin sarki muke sa da yake lokacin da zaka yi roƙon baka da yake ne cewa Allah zai amsa wasu haka ne yana addu'a yana ganin kamar anya abin nan me yi ne ko ba meye yi ba ne a to ba yake ba inda ko yake so haka in kana da yaƙini ma'ana kana da tabbacin cewa lallai in ka roƙi Allah zai amsa maka ko daga hannunka ka roƙi Allah madaukakin sarki Allah zai amsa samu amma duk bai da yake yana kwakwato mana yace kada athara hada dawa fi hada da kaga wannan magani yayi tasiri akan wannan cuta wa azalahu ya gusar da ita hatta ka annabu lam yakun yanzu ka gaya mun misali mutumin da a irin wannan zamanin yanzu a samu yanzu ana cikin zaune maciji ya cije mutum ka zo ka samu dangin mutumin nan ko shi mutumin ka ce a karanta fatiya ka gaya wanda mutane nawa ne za su gamsu in kana da mutum goma da suke kewaye da shi sai ka yi da gaske ka samu mutum ɗaya da zai ce a karanta fatiya za ta yi tasiri kaga ba mu da yaki amma wannan hadisi ya ishe mu biyaki biyaki ka samu ka karanta kana da yakinin cewa Allah ya amsa ba, ba haka Allah zai amsa maka a kaji saboda haka matsalar mu shine yakin din da babu da shi ko yace wa huwa ashalu dawa'in wa aisari wannan shine mafi mafi saukin magani mafi kuma ma'ana saukin sa walau Ahsanan al-abdu tadawi bil fatiha kaji magana ibn ya da kyau ku ja mata layi ya da kyau ku ja layi akan wannan maganar dan ku kalle ta da kyau ku dauke da sosai masu rubutu yace idan da bawa zai kyautata neman waraka da fatiha la ra'a laha ta'thiran ajiban fi shifa wallahi da sai ya ga tasiri mai ban mamaki cikin warkarwa fatiha ce inda a ce za ku ɗauki fatiha ma'ana ku kyautata neman waraka da ita da kun ga abubuwa na ban mamaki shi ke yanzu mutum sai same ke ce ma wallahi allah shi gafarta na sa kuɗi na wani kasuwanci ya lalace in ka ce mu shekaran ta baya ce malam ba na ke magana ko abinda zai ce ma ke to kaga maganar malam ta zo ce inda za mu kyautata ta dawo biya ko fi kulli shay ne ba abinda ya zake wannan bayanin zai yi wani magana a ƙasa wanda ba cuta bace da ta taba jikinsa wani damuwa ya shiga ya karanta fatiha ya samu waraka a cikin ta mutum da wanda yake samun damuwa ya shiga ya karanta fatiha wani zai ga kamar fatiha na kai anya za ta yi kuwa da yawa daga cikin mutane ko malam yace lau ahsana inda zai kyautata shi bawa kyautata neman waraka da fatiha wallahi da yaga tasiri mai ban mamaki a cikin ta ne ba da labarin abin da ya faru da shi wa makasu bi makka ta muddatan ce wato a makka na zauna wani tsawon lokaci ya ne a dawa'u cututtuka da dama suna damuna a makka. wala ajidu tabiban wala dawa'an ba likita ba magani Ya ce, fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha ina neman warkar da kaina da fatiha idan idan ke neman waraka yace fa ara laha ta'thiran ajiban kuma ina ganin tasiri mai ban mamaki a tare da ita yace fa kuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman da haka duk wanda yazo ya koka min cewa yana da wata damuwa da take damunsa sai na ce je karanta fatiha fa kana kabirun minhum yabra'u sari'an yace da yawan su suna samun waraka to kaga yana da kyau mu sami yakini da Allah kina shi Qur'anin da muke karantawa in har za mu roƙi Allah da shi din sai mun sami yakini Mu ya roƙi Allah bi yakin ya karanta shi bi yakin akwai kisan da aka kawo ta ibnu taymiya malamin sa rahimahullah cewa wata mace wata rana ma'ana ta zo naƙuda jini ya tsinke mata jini ba yadda zai ya tsaya aka yi aka yi jini ya tsaya jini ya ki tsayawa aka ce ibnu taimiyya da aka zo aka same shi aka gaya masa aya ɗaya ya karanta ya toba mata jinin ya tsaya shi ya ce wakila ya ma ake wa ya sama sama'u yi? ka rufe yadda fahimtar mutanen nan suke da abu sai ɗauko ta kissa ta annabi nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya saukar da ruwa ko sai ya yi fa'al yi kyakkyawan fata tunda Allah ya ce sama ta rike ruwa ƙasa ta rike ruwa yana karanta wannan ya tofa sai jini ya tsaye wannan yaƙin ne yaƙin ne da Allah kuma a irin yanzu zamanin yanzu ne da zamani ya yi nisa ya ƙinin mutane ya rauni ko in ka koma mutanen da suka gabace mu za ka samu duk abin da ya taso za sai yi suka hanta kaza duk da yake ba wai ka'ida ba ce amma ya ƙinin mutum da abin da zai karanta yaqini shi da Allah mutum zai shiga cikin damuwa ya ce to ai tun da annabin Allah annabi Ibrahim ya shiga damuwa da ta wanda Allah ya yi mishi bari na na Allah wani ni'mal wakil mai ko kaga akwai yaqini ko ya ce annabi Yunus ya shiga cikin kunci mafi tsananin kunci da bawa zai iya samun kansa ma'ana a kulle bawa a kurkuku kuma akan gaskiyarsa ya ce to ai bari na koma annabi yunus ai ya shiga wannan kuncin ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce masa jabna fa najaynahu minadh min shine shi ne shi ibnu qayyim na ji a cikin wannan littafin zai bayan yake cewa Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin da haka duk wani mu'mini bayan annabi Yunus shi ma in ya shiga kunce ya addu'a da wannan Allah zai amsa masa amma irin waɗannan abubuwan da mun sake su haka ne ko ba da kini mu da yakini ah, za mu karasa wannan gabar ma ne ce zakin ahuna amma a nan akwai amrun yambage tafattunu lahu akwai wani al'amari da ya kamata mu kula da shi sosai wa huwa anna al-adhkar wal ayati wal adiya allati yustashfa biha wa yulqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya yace mu sani cewa duk wasu azkar zikirruka da ayoyi da addu'o'i da ake neman waraka da ita ake tofi da ita cewa ita karan kanta mai amfani ce mai warkarwa amma yace walakin tastadi qabulal mahal amma kuma akwai abin da ake bukata tasirin nata yayi wa quwwatan akwai kuma ƙarfi da ake so wa himmatun fa'il da himmar shi mai yi wa ta'athiruhu da ya yace fa mata ta khallafa shifa'u kana li ba'fi ta'thiril fa'il dan haka duk lokacin da kaga ka nemi waraka da wannan abu warakan ba ta samu ba yace ta raunin daga gare ka ne ba daga abin da ka karanta domin abin da ka karanta Allah ya riga ya ce shifa Allah ya ce waraka a manzana sallallahu alaihi wasallam an mushi asiri da menene aka samu warakan wannan asirin aka warke su aka warware su da falaki da nas ko su ne almu'awwidatan su aka saukar masa ya karanta kuma asirin ya warware yanzu mutane nawa ake musu asiri sai a zo a ce a'a su je su sai hayakin kaza su je su sai abin kaza su sai man kaza wannan duk layu ake ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tasirin ya warware shi ne falaki da nas je ka karanta su in dai kana da yaqini da su amma za ka tara ma duk itatuwan duniyan nan ka yi hayaƙi da su to ba za su tafiyar ma da wannan abu waɗannan surorin guda biyu sun fi duk itatuwan da za ka tara da hayaƙin da za ka tara su ta wannan hayaƙin ba zai ma komai ba ce ai sai ka samu hayaƙi sai ka yi kaza sai ka yi kaza ko ko sai ka yi shafa shafa sai ka shafa kaza ka shafa kaza ka shafa kaza da yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafa huwa qara'a al-falaqi wan nas ya karanta falaki da nas sai Allah ya tsare shi daga wannan abin da ya same shi asirin ya warware gaba ɗaya haka to kaga kenan ma ya ce to ko da ka karanta ayoyi in ka ba ka samu waraka ba to ba daga ayoyin ba ne, daga kai ne domin ana akwai abubuwan da ake bukata a gare ka ya ce fa mata ta kallafa shifa'u duk lokacin da waraka ta yi jinkiri kana ne za a fi ta'atirin fa'in daga raunin wanda ya yi abin auli adami kabulin mufai ko kuma shi bai karba abin ɗari bisa ɗari ba yana ɗan yana hukunta yana karanta wanda abin ba zai yi auli mani'in qawiyin fihi yamna wa an yanja'a fihi dawa ko kuma da wani abu mai tasiri da zai hana wannan ayoyin su yi tasiri a kansa malam kuma zai kawo misalansu kama ya kunu zalika fil adwiyati wal adawa'il hissiyya kamar yanzu yanda yake cikin wasu magunguna wanda ake ganin su kan mutum yanzu ya fama da tsananin ciwon kai aka bashi panadol ya ji bai warke ba ko za a ce panadol din ne bai yi aiki ba ko kuma shi ne bai bi ka'idar da aka bashi ba ta yi za a ce shi ne an ce ya sha so uku ya sha so biyu haka ne ko ko kuma maganin an ce sha su biyu ya sha su ya wuce ya yi overdose don in yi overdose maganin ba zai tasiri ba ko ko kuma in ya sha shi kaɗan bayan da ya kamata ba maganin ba don haka ashe ba daga shi ɗin ne wani abu ne da a fili ma kana ganin sa ko mutum ne aka bashi shi maganin tari maganin tari wannan da wasu suka mayar da shi kwaya ya je likita ya rubuta mishi yana tari ya ce ya sha maganin tari aka ce ya sha ɗaya da safe cokali ɗaya da rana ɗaya da yamma da ya zo ya ce kai tarin nan ya yi tsanani bari ya kwankwada magani <laughs> ya kwankwada maganin mai zai zama sai ya koma yana maye yana tangal-tangal to yanzu wannan za a ce daga maganin ne ko daga shi ne a daga shi ne saboda bai yi amfani da magani yadda ya dace ba don haka ayar baka ɗauke ta yadda ta dace ba ko shi wannan zikirin da aka ce ka yi din na ambata Allah da za a samu waraka da shi baka ba shi cikakken yaƙini ba an gane ko mala ya ce fa inna adama ta'thiri ha kad yakunu li adami qabuli tabi'ati li zalika dawa ta iya wa ɗabi'ar mutum ba ta karɓi maganin ba wa kad yakunu li mani'in qawiyyin yamna'u min iktida'ihi asarar, ta iya wa wani abu ne kuma mai karfi da ya hana Ya ce fa inna tabi'ata domin tabi'a an ce tabi'a yanayin mutum idan akhadati dawa bi qabulin ta idan ɗabi'ar mutum ta karbi magani wallahi zaka ga mara lafiya yanzu za ku yi mutane da marasa lafiya kaga shi yana bai da lafiya yana fama da rashin lafiya duk maganin da aka bashi baya karba kana daukan shi in ka je ka ajiye shi a gadan asibiti sai ji ya fara warkewa so ya ga kai shi kusa da magani duk zaman da yake a gida yana ganin ba komai aka masa ba to ɗabi'a sane haka ma'ana bai gamsu da duk abin da kuke mishi a gida ba kana ajiye shi a gadon asibiti likita ba bai mishi komai ba da an ajiye shi a gadon a zo an dan tattaba ya ce to ya jikin daga yanzu na dan fara samun sauki to shi ɗabi'arsa ne haka to shi yasa ɗabi'ar abin in baka karɓe shi ba ba za ka ga tasirinsa ba haka an ce ka karanta fatiha ka tofa a ruwa ka sha sai kana ganin anya wannan abin zai yiwu kuwa ba a ce sai ka rubuta su bakwai ba ko ko so kaza ko kuma a'a in ka zo wajen rubutawan in ka rubuta gaban kowace ka sa wani dan kuri ka ja layi ko shi ba an masa haka ba yana ganin dai yanda kai da fati nan wai dan ka tuba ka karanta abu ya ce ba ta yi ba sai an yi irin wannan abin da yake zuwa yi ko ko in ka zo wajen wani bakake a cikinta sai ka buɗe bakin ka yi kewaya shi ka rubuta wani abu kuma daban a ciki wanda ba ƙur'anin ba yawa wasu haka suka dauka na ce mashi wai ka ce mashi ta baya ya ah, cika wannan ba wannan bai san abin da ake yi ba a ce ya wannan ba malamai ba ne ko malami shi ne wanda yake boka da zai zo ya gaya masa ga abin da za ka yi sai an ci zarafin alƙur'ani sannan a cimma manufa sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya jarabe su cikin wannan abin da suka yi sai Allah ya sa wani tazini dan Allah ya jarabe su sai ga kuma duk an ba wannan abin yayi ba sai ga ba zai samu saukin ba amma wannan kuma jarabawa ne daga Allah ba wai dan abin da suke yin daidai bane kuma da yace Ah, fa inna tabi'ata ita tabi'a ta mutum idan akhazatin dawa idan ta karbi magani bi qabulin tam karba cikakke kana intifa'ul badani bihi bi hasabi zalika alqabul amfanin da maganin zai a jiki daidai da yanda ka karbe shi da haka tasirin fatiha da zata ma a jiki daidai da yanda kaga ka karbi fatiha in ka dauke ta ba komai ba dai san bishai ba wani tasirin da zata in ka dauke ta cewa ba abin da ya kai fatiha to shi kenan za ka ma tasirin da ba abin da ya kai ta kuwa in gane ko fakazalika alqalbu haka nan zuciya idan akhadar ruqa wa ta'awil bi qabulin tamma da yace zuciya idan aka ta tofi da neman tsari karɓa wanda yake cikakke wa kana liraqi nafsun fa'ala shi kuma shi kanshi mai tofin ma'ana bai kaddara a zuciyar shi cewa shi din mai warkarwa bane ko da akwai yanzu mai tofin da yana ganin duk wanda aka kawo ce ai sai dai in ba mu shi tofi ba sai ya warke to ga wanda ya rataye kanshi ya kai kanshi inda bai kai ba a'a yana da yakinin cewa zai yi tofin amma ba ba dole duk wanda ya ma tofi sai ya warke ba dole ya zama yana da nafs yana da zuciya wacce take tsarkakakkiya wa himma yana da himma mu'athira fi izalati da za mu dakata ne insha Allah ya ce addu'a bi daf'il makruh addu'a tana ɗaya daga cikin kuma wato waraka na kore abin da ba a so ake kinsa kuma addu'a din nan da yawa mun bata wallahi da yawa mutane sun bar addu'a ya daga hannun sau da ya na maɗaukakin madaukakin ya Allah zafin damuwar ta iya ya Allah ina roƙon ka kaza Allah ya yi maka kaza in yayi ɗaya, abin da yake so ba kamar yankan wuka yake so da ya gama ya fita bukatar tafiya alhalin shi bai ba bada kanshi ya mika wuyan shi ga Allah gaba ɗaya ba shikenan sai ya ga abin da yi ba gobe ya sake yi ko cikin dare dan ya addu'a sai ya azumi gobe litinin shikenan ya so abin yayi sai abin bai yi ba nan daga nan sai ce kai addu'a nan fa ina gani ga za a kama wata hanya ya ɗaya bai tsammani bai da yake tun lokacin da ya fara addu'a ba yi da yake da Allah sanda yake ɗaga hannun yana kokwantar cewa hanya za a amsa kuma za a amsa amma ƙini ne wani ya ba mu labari duk da yake wannan labari ne ba abin nan ba cewa eh, wani malami ya karantar da almajiransa cewa wani lokaci suna karatu idan sun zo ƙetare ruwa ruwa ya kai ya kawo ya ce su karanta kaza za su ƙetare ruwa sai kuwa aka yi aune ma'ana abin ya auku ruwa ya kai ya kawo malamin da almajiran suka zo almajiran nan karan kabbinsu suka ƙetare ruwa, nan malamin ya kasa ƙetare ruwa <laughs> ce sai ya zo ya saka kafar sai ja wani ɗalibi ya ce malam ka san me yasa ka kasa ketare ruwan nan baka da yakinin da muke da shi abin da ka karantar da mu mun rike shi kai baka rike ba da haka da ya dan sa kafar sai dinga kuma shi karantar da ba. so sun dauki abin da yakini shi ba bai dauka da yakini ba da haka sai zama shi bai masa tasiri ba sau aka dole sai mutum ya dauki abin da zai dauka da yakini in gane ko Allah ya ce wa nazilu min alqur'ani ma huwa shifa ka dauki qur'ani waraka ne yaqinan tamat to za ka samu alaka a cikinsa kuma wannan abu ne wanda yake mujarrab abu ne da an jaraba shi an gansa da yawa ɗau ƙur'ani ma'ana shifa za ka samu kuma alaka a cikinsa kuma akwai misalai da yawa da malam zai kawo wa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfana da mu Allah yayi mana damuwoyin da suke damu kuma insha Allah kamar yadda faɗa ya littafin akwai tasiri da yawa a cikin abubuwa da yawa da zamu iya magance wasu abubuwa ma'ana da suke damu na cututtuka sawa'u na na gangan jiki ne ko na zuciya ne ko na ɗabi'u ne akwai gurɓacewan ɗabi'a akwai cututtuka na lalacewan ɗabi'u ko da za ka samu ya'yan musulmi ɗabi'unsu sun lalace cuta ne kuma duk wata hanyoyi da ake bi ana bin hanyoyi har yau cutar ta kusan ƙaruwa take to me za mu yi mu yaye musu mu koma mu ɗaura su akan ma'aunin littafin Allah babu wata cuta da littafin Allah bai maganinta babu wata cuta da sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam ba ta maganinta yanzu mutumin da Allah ya jarabe shi da zina misali ya ce to ya ce ai ba magani ko kitabe shi kawai ya zama mutumin manzala ai wani mutum ya zo saurayi ya samu manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai shi manzala sallallahu alaihi wasallam abinda nake so a mun izini zan je na izina ga cuta ce sahabbai suka yi ca akan shi ce a ku kyale shi manzala sallallahu alaihi wasallam sai ba shi magani ko wani magani ya ba ya kira shi ya ce to kai zo mana saurayi ya zo ya dafa kirjinsa ya ce yanzu zinar da kake so ka je ka yi da wata za ka yi yanzu inda a ce wani bayan ka yi zinan nan ka je ka zamu yana yi da mahaifiyarka ya za ka je sai fuskar shi ta ba ta canja ya ce ashe ba ka so amma ka kake so ka yi domin haka yi ta bashi misali to da kanwarka da ‘yan uwarka da kanwar sai da a ƙarshe a ƙarshe gaba ɗaya ya ji abin ya fita a zuciyarsa ya ce a rubuta shi da je jihari a ga magani ne ko amma ka zo kana ta tafkansa kana ta tsine masa kana la'antarsa kana nisantarsa kana masa ba ka jawo shi kusa ba ka nuna masa illar wannan abu a karan kansa a rayuwarsa ko wannan shine manzala sallallahu alaihi wasallama huwa muallimul khair ya karantar da ka duba hanyar da yake ba zaki ba duka ba tsinuwa ba la'ana misali ko ya bashi kana so amma uwarka shikenan an yi an yadda ka je kai an ka zo ka samu wani da uwarka <laughs> ce a wannan ba zai yi a to haka ya ce haka ma mutane ba sa so a ma nasu. kamar yadda kai ba ka so a ma ko mutum da ya zo yana sassara mutane ka ɗauko shi ka ɗauko ubansa ma'ana aka zo aka turke shi aka ce ga wani na ya ɗauki wuka zai sara ubansa ya zai ji ko a yi tarazanar da uban ya ga ya fita a hayyacinsa a yi duk lalacewar shi sai ya ji wannan motsin ƙauna ta uba ɗin ya shiga jikinsa ko aka ana da ɗabi'u sun lalace ana buƙatar magani dole sai an nemi hanyoyi na shari'a wajen magance su kuma sa a dinga kallo a ce an sa ido kawai ba za a yi komai ba ba mafita ba ne dole ne sai an ɗauki hanyoyi na magance wannan wannan mutane da ɗabi'unsu suka gurɓace a ja su a jiki a kusantar da su ga Allah kira su cikin masallatai a rika sallah da su su rika kusantar su a ji hasankalin su in wani ya ji in wani ya ji wasu za su ji a samu shirya da yawa kuma wasu na shirya ta irin wannan hanyoyi kuma wannan yana daga cikin wazifa ta masallaci ma'ana masallatai da muke da su masallaci ba dan mu zo mai sallah guda biyar ba ne kawai abubuwa da yawa damuwoyi namu na cikin al'umma mu ta cikin masallaci za mu iya magance su ko na sai mu zauna zama na musamman muna gayyatar duk samari da suke unguwan nan su so shi kenan sun zo da masu kyau da duk su zo su tafi shi kenan mun zo ne mu zo mu haɗu da juna mu tattauna matsalolin juna ko kuma a'a mutum da ya musa yana da wata damuwa yana da wani gurɓacewan ɗabi'a misali da liman da na'ibin liman da wasu manya sai su ce musamman sun zo neman shi sun zo zama da shi sun kawo mishi ziyara a rike lemu da abaje a zauna yawon mun zo ma ziyara ne mun zo ne mu gaishe ka kuma mu zauna da kai mu ji menene damuwarka in kuka yi ɗaya biyu uku za ku iya jan sa ko to irin waɗannan abubuwan zo muka rasa mun ɗauki cewa cutar wani ba ta ba ce ko zara yana abin da ku bashi a ɗan wani ne ba ruwa da shi wannan kuskure ne insha Allah cikin irin wannan abubuwa din mu samu hanyoyi da yawa mafita wannan shine tabarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana da yafe mana shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk